zai ne yake bukatan karin bayani bismillah wa salatu wa salamu ala والسلام wa ala alihi wa آله wa wala wa وبعد السلام عليكم ورحمة الله abin da ake nufi da karahiyatu tanzihi kawai makaruhi a jami'i zami makaruhi kala biyu ne akwai makaruhi mai ma'anan haramun akwai makaruhi ko mai ma'anan karahiyatu tanzihi wato shine wanda in ka bar shi za a baka lada amma in kai shi kuma babu alhaki shi ake cewa makaruhi abin da ake nufi da tanzihi shine tsarkake mutum kar ya zama ka dan yi wani abu ma wanda yake da wani dan matsala ko da ba a kama ka da laifi ba abin da ya sa malamai suke kawo wannan saboda a can magabata baya in an ce makaruhi haramun ake nufi saboda qur'ani ya yi amfani da wannan kalmar ya ce kullu zalika kana inda rabbika makaruha kuma abubuwa ne na haramun aka faɗa za ka ce duk abun ki ne a wajen ubangiji ta'ala kaga makaruhan ana na nufin muharraman za ka wannan makaruha na alqur'ani to shi sa magabata wani wani an ce wa kariha malikun zalika to ba yana nufin wai makaruhi ba yana nufin haramun ne wani wurin kuma yana nufin makaruhi ne wa kariha ko ahmad imam ahmad kenan wani wani ta sai samu ana nufin wa harramahu ne ya haramta shi to ne malamai da suke kara bayani a ce karahiyatu tanzihi wayannan istilahat ne na malamin fiqh malamin usul fiqh ko da haka zaka ce karahiyatu tanzihi ana nufin makaruhi kawai wanda in kai ba za a ce kai kai ne wanda ke cewa malam yanzu kenan a cikin sujjara zan iya karanta rabbana atina fid dunya hasana tun daga tun da addu'a ce sai dai mai mai tama kai na fada a cikin karatu rabbana wani da suke cikin qur'ani da Allahumma la ka iya a matsayin addu'a kake a cikin sujjara ba a matsayin shahawa wanda ke cewa shi malam ya halatta mutum ya yi ciniki a masallaci na wani abun sayarwa shi dai masallaci ba a talle a cikin masallaci amma wani zai sayar maka da filinsa ko gonansa sai kuka haɗu a masallaci don kun zauna a masallaci kun dan tattauna ba wani matsala ai ba kasa kaya ka zo kai ba amma ka zo ka kasa kaya a masallaci kamar da shi wurin kasuwa ko ka zo kana talle ina wanda zai sayi takalmi ko hula ko makamanci wannan shi ne ba za ka yi ba amma don dan tattauna na wani abu da za ku dan kulla na ciniki a gefen masallaci ba matsala ko kana masallaci wani ya maka waya kana zaune a gefe lokacin ka yi cinikin wani abu wannan ba za a ce kamai da masallaci kasuwa ba na wanda ke shi malam yin hukuncin telan da yake wa mata ɗinkin banza yin kuncin kuɗin da ake biyan shi ya halatta ko ɗinkin banza na ba in mazajen sun za su tsawa babu laifi bai zama ɗinkin banza ba saboda haka in za su fita da shi waje ne babu hijabi shi ne yake nikin zanga saboda haka sai a lura idan mata aure ne wanda za ta sawa mijinta don ta burge shi kaga wannan ba za a ce akwai akwai matsala ba amma in za ta fita unguwa kuma akwai kayayyakin da take sawa daban ko tana sa hijabi in za ta fita ta ce ta dawo wannan ba za a ce za a haramta mata ba saboda haka kai sai ba za ka ce wai inci da suke yi wanda yake matsa jiki ko na kiruna sirai ke haramun wani sai dai ya danganta a ina za su sashi mazajen su za su sawa babu zai fi wannan haka ma ake so a za su fita waje da shi ba hijabi wasu a ga hanya su gani wannan bai halatta ba in an kin in ka san kai telan al'adar mai irin wannan tana fita da shi waje ta bayyana da tsiraitin ta ko ta matsa jikinta ta a ringa ganin gaban jikinta wannan sarkafin ka wannan amma in ka san cewa ba haka bane ba wani take fita da shi haka kawai ba hijabi ba kana iya kana iya tinkawa shi in ka san za a saba wa Allah da shi ne zai maka haramun in baka sani ba ko ka san ba sabon Allah za da shi ba halal ne ka tinka wanda ke cewa malam sai hukuncin rance da banki za ta ba wa mutum amma ba cash ba za ta tsaya wa mutum abubuwa da mutum yake bukata ne sai mutum ya biya a shekara biyu da rabi akwai interest na 7% amma idan ka biya a kan lokaci za a mayar maka da 15% na rancen da suka baka wanda in ka yi lissafi za ka ga kusan ma ba ita wani interest kenan a ce ma kari ne aka yi wa mutum akan wannan bashi ya ce na gwamnati ne ake taimakon masu sana'a da shi ne hukuncin su ni dai ban san wannan bayanin naka ba ban san yadda za a ce an baka abu da intel kuma ya babu intel ba to ban fahimce ka yadda ya kamata ba amma dai kan bayani da zan maka shine duk wani rance da za a baka na kuɗi wanda akwai ƙari in ka zo biya haramun na biyu kuma duk wanda zai baka rancen kaya ko ya sayo kayan in ya so shi sai ku yi ciniki ko nawa ya sayar maka shi ko abin miliyan ɗaya ne ya sayar ma shi miliyan biyu halal ne halal ne ka saya shi ma halal ne amma ka je ka yi cinikin kaya yadda wasu suke yi wai don za a yi wa riba wayo in ka zo karɓar miliyan ɗaya ba shi ka biya miliyan ɗaya ɗari biyu wannan riba ne karara ko jahili ma ya san riba ne sai a ce to ka je ka yi cinikin kaya na miliyan ɗaya sai ka je kai cinikin kayan miliyan ɗaya ce to za mu biya maka shi amma za ka ba mu riban dubu ɗari biyu sai ka sai kayan da sai ka karɓo risit na wannan kayan ka karɓo akawun namba na shi wanda ya ce da ka sai banki su zo su tura a yi abin nan a zo a cike fom ka sa hannu sai banki su tura musu kuɗi ta wannan akawun da ka kawo su kuma sai ka je ka ɗau kaya in ka tashi biya za ka biya miliyan ɗaya da ɗari biyu wannan haramun ne riba ne don wayo kawai aka yi ba abin da suka yi sun baka miliyan ɗaya za ka biya da miliyan ba wai sun sayar maka da ka bane kai ka je ka so kayanka kai cinikinka ka zo ka kawo aka nan ba na kwastoman da ka sai kaya tura musu to ba a haka a ka'ida duk wanda zai sayar maka da kaya ba shi ya mallaki kayan ya sayo shi sannan sai zo sayar maka shi amma bai za ka ce ka je ka yi ciniki in biya maka ba wannan ka ai ai dama ni ne sai kayan kuma ni na ba ni je na ba ni ka da ka sayar min ka biya ni kaya ne ka babba ji ne ka biya min ka sannan kuma ka ce zo in tsara maka to da ka an sa kayan a tsakiya ne kawai don a yi wayo amma bi hakika riba ne ko da ka idan suka ce ai to za mu iya in mun sayo kayan kuma ya zama kwastoma bai siya ba to dama kasuwanci riski ne su 'yan kasuwa da suke zuwa suna sayo ka suna kasawa a abun nan a shagunan su tabbas ne za su kai da kayan ai wannan riski shi halatta maka riba yanzu a shagunan mutane ba a samun irin kayan da sun yi shekaru ma ba ma mai siyansu ya ke cewa kayan ne rauta ne ko mai rafta ko za ka yi wannan rafta dama shi zai halatta maka kasuwanci wannan riski da take so ka siyo kaya in ya siya to in bai siya ba wani ya siya amma kai kana da wayo sai ya je ya yi ciniki ya yi komai ya je karbo a nan ba ko risit shi kenan sai ka tura masa kuɗi kuma ka tara masa to me bambanci da wanda ya bani dubu ɗari miliyan ɗari da jene sai na jene harkoki na shi kuma na ƙara masa miliyan ɗari dubu ɗari biyu ba bambanci Allah ba a masa wayo jama'a ba a yi wa Allah wayo kuma jewa bankuna suna irin nan akwai bankunan da suke karya ma wanda ba na ba ba ba na bai abin nan har bashin kuɗi ma suna bayarwa suka ce wai banki ne wai na musulunci amma za a zo a ka miliyan ɗaya duk wata za ka ƙara dubu hamsin ko dubu ɗari ko kuma ka zo a karfi kuɗin ta miliyan ɗaya duk a shekara wata za a baka dubu kaza ko a shekara za a ƙara maka dubu ɗari kakin bankin musulunci kuma kana karɓan kuɗaɗen mutane kana ƙara musu riba ina bankin musulunci yake to za ka sa a ji tsoron Allah duk bankin da zai baka zai baka rancen kuɗi ka ƙara masa ko zai karɓi kuɗi a ka duk wata zai baka kaza ko a shekara zai baka kaza ka tabbatar da wannan bankin gari ne haramtaccen banki ne ba banki ne na musulunci shi yasa Jaizuwa ba sa ba da airancin kuɗi kwata amma yadda ake yi na maganar sayan kaya in sun yi shi akan ka'idan da aka tsora su a kansa a sayi kayan a sayar maka ba wai a biya maka ka zo ka abin nan ba to shi wannan bai halatta ba Allah ta waje da ke ta da wai wani annabi ne ya fi shan wahala a cikin annabawa <laughs> to a zahiri dai kamar annabi nuhu a zahiri kama annabi domin ne awwalur rusul farkon manzo kuma shi ne wanda aka azabtar da shi kuma shekara ɗari tara da hamsin yana da awa zuwa ga mutanensa kuma ‘yan kaɗan ne wanda suka a cikin tarihin ana cewa za a buke shi har a suma da shi ya kwana a sumin rana ta fito sannan ya farfaga wallahu alam da inganci ita wannan kisa amma dai akwai shi a cikin littattafan wato ainihin tasiri sai dai kuma akwai annabawan da aka kashe ba irin annabi zakariya irin annabi a wannan kashe su aka yi amma dai tarihi wanda ya nuna wanda ya fi kowa can wahala shine na farkon nan a lokacin babu wani manzo in ba shi ba shine annabi nuhu alaihi salatu wassalam wanda Allah ta'ala ya halakar da mutanen sa da ruwan tufana Allahu a'lam wannan ke cewa malam Allah ya kara mana lafiya da imani Allah ya ji ɗan iyayenmu baki ɗaya kuma ya kyauta da mu ya ce malam shi ne bayansa yake cikin ɗakinsa sai idan ya zo shiga zai iya bayyana bismillah a cikin bayin ko dai a zuciya zai yi ga kuma bismillah in zai alwala domin ruwan alwalan da komai cikin bayin yake ya ce malam ya zai wannan tambaya wannan mutum yana son a koya masa ma ya ake bismillah za shiga ban shi a zaton sa sai ka shiga ne za ka ji bismillah ko a taki ban ɗakin kai ce ko a waje kafin ka shiga ne za ka yi bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal kaba'ith sai ka tama wannan sai ka shiga in ka fito kuma sai ka fito in sai ka ce kufra na ka ba daga cikin ciki za ka faɗa ma sai tambayar ka ta rage guda da wancan mun ilmantar da kai ga yadda ake yi ya kamata a ciki sai kuma ina ban ɗaki in zan yi alwala zan yi bismillah ba za ka yi ba ba ambaton Allah a bandaki kuma in za ka yi alwalan amma nan ba wajibi bane mustahabi ne ko baka yi ta ba alwalan ka kai kare da ladan ta ne kawai ko suna cewa kai a zuciya ka to a zuciya kuma ba zikiri bane don zikiri da harshe ake yi ba yi ba da zuciya tunani ne in kai tunani ta zuciya shi kenan amma dai baka yi bismillah ba to da haka shi sai kai alwalan ba tare da ka furta bismillah ba kuma alwalan ka tayi in kuma kana da daman ka fito a waje kai in ka hada da bismillah shi yafi na'am sai masu addu'o'i wanda yana cewa yana neman malam a tiya shi da addu'a babban shi ya tafi jinya wannan kuma yake cewa muna neman muna fatan Allah ya da da malam lafiya sannan muna addu'a Allah ya ji iyayen malam da sauran iyayen mu baki daya Allah kuma ya fidda mu cikin kuncin rayuwa da ake ciki shi ma yana cewa muna addu'a Allah ubangiji ya ya gafarta wa iyayenmu da iyayen malam sannan kuma eh, suna neman addu'a ‘yan uwa musulmi a sanya cikin addu'a lafiya da mutane cikin kunci kusantar addu'ar kuncin nan ta maimaitu da yawa sai wannan kuma ɗaya daga cikin wato ‘yan midiyan malam Allah ya samu karuwan ɗa namiji ya yi wa malam takwara kuma yana so a sanya masa addu'a malam ya sa a shi addu'a Allah Ubangiji ya ba shi ilimi da jajircewa wajen karantarwa irin na malam sannan akwai wani kwamiti na wasu marayu na da suke wuro biriji a Gombe suna neman addu'ar malam da 'yan uwa musulmi akwai project da suka sa na alkhairi don abin nan ce da rayuwar wayannan marayun gaba suna fata a sanya cikin addu'a Allah Ubangiji ya ba da nasara. To, Ubangiji ta Allah ya amsa mana addu'o'i kunci na rayuwa Allah ya mu wa sa Allah wada samu, yaron da aka samu Allah ya masa ya masa ta Duk da dai da sai ya bi bashi wanda ya so wanda ya bi da Qur'an da kuma ya ci da bidiyo. To Allah ya wa yaron albarka. Abdullahi ne? Ya kyau. to Allah ya raya shi Allah kuma ya masa ya masa albarka sannan da sauran yan uwa duka wanda suka nemi addu'o'i yi ta Allah biya musu bukatun su alkhairi Allah ya gafarta iyayen gaba daya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم برحمتك أمنا واقنا شر ما أهمنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا يغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.